a cikin binciken da ake domin har an kawo mutane su taimaka mutane daga waje su taimaka domin a tabbatar wayansu su za su iya su zo su ce ah, akwai alamar na san wannan ko na san inda ya fito na san aikin shi da ko sana'ansa da iyayensa so an kawo mutane su taimaka kuma a cikin wannan binciken da an kai an sami wayannan hudu ba su da ah, karin bayani shi aka ce su koma gida sai dai abin da ya zamanto salala a cikin wannan bincike da ake shine you suna ambata sunan wani wanda suka ce shi ya shirya wannan tafiya ya tattara su sa su a mota ku je gani nan zuwa eh, zan zo neman muku aiki ko zan jan kai ku ku yi wani abu mana to shi wannan mutumin wane ne shi a'a ba za mu faɗi sunansa ba yanzu domin ana kan neman sa idan ya kai wanda za mu kira 'yan jarida da sauran mutane su sa baki ko ido ko hanci wajen neman sa za mu ce ku amma yanzu na ga 'yan eh, hukuma na sojoji da sauransu 'yan sanda da 'yan sandan ciki suna nan suna kokarin su tukuna wayannan mutum 144 da aka sallama a yanzu cikin 486 nan mm. yan asalin wani jiha ne mutane daban-daban ne kuma ban tambayo inda suka fito ba amma daban-daban sun zo daga wurare daban-daban daga ina suka taso kuma ina za su motan daga jigawa ne ta ɗibo su kuma za su je port harcourt To me zaka ce akan korafe-korafen da mutane ke yi cewa akwai masu tasowa daga kudu da yammaci zuwa arewacin ƙasar nan amma kuma ba su taɓa tsone ma kowa ido ba me yasa waɗannan suka tsone ido wayancin ban san da suke tafiya ba wayancin amma ka ga motoci iri guda da mutane motoci 35 iri guda suna tafiya a lokaci guda su nufi wani ai ko kai ba dan sanda ba za ka yi dan tunani a kai kuma especially a halin da ake ciki in kuma da cewa su ma san inda za su tafi ne da aka yi tambaya na farko na ɗaya na biyu na uku ba san ma inda za su je ba shi yasa aka ce to in wayannan ba su sani ba bari a tambaye sauran ai a cikin 35 din biyu sun wuce sanda an ga cewar wannan tafiyan akwai dan eh, mishkila ciki shi yasa aka aka sayar da su ah, wayannan wannan abin da ke ba ana yi don musulmi bane ba ana yi don krista bane ba ana yi don wani dan ko arewa ko kudu ko ah, gabas bane don Allah da annabi wannan abin ya sami yan Najeriya ne dukkan mun samu kanmu a wani hali muna neman yadda za mu samu hanya a samu saukin ta